Barka da zuwa tashar matan zamani na ɗaya kada ku manta da ku danna subscribe. Maza sai dai ku yi haƙuri domin yau asirin ku zan tona domin kawo gyara a cikin wannan al'amarin. Yau cikin ikon Allah za mu yi magana ne akan cikakke kuma lafiyayyen namiji a wajen jima'i wanda mata suka fi so. kuma suke ƙauna idan ba ku manta ba kamar yadda muka kawo yadda lafiyayyar mace take a wajen jima'i to yau kuma insha Allah za mu ɗan yi duba da takaitaccen bayani ga kuma namiji lafiyayye a wurin jima'i amma kafin mu yi nisa yana da kyau kowane namiji ya sani Sufa mata ba wai gabjeje ko kuma tafkeken al'abudi ba ne ke sa mace ta gamsu ainun a wajen jima'i ba a yanayin yadda kake tafiyar da jima'in shine zai sa ta ta gamsu ba wai kuma ka saka katuwar mazakutarka a ramin mace kai ta kuwa? har ka yi ɓarin madara a cikin 'yan mintunan nan da ba su wuce ta ji kamar susa kawai kamata ba a wani sabon bincike da masana ilimin jima'i suka yi a farkon sabuwar shekarar nan sun tabbatar da cewa duk namijin da ya gaza yin mintuna bakwai yana da wafi a cikin rafin daɗin matarsa to wannan namijin yana da kyau ya yi wa mazaƙotarsa karan bawul a tsohon bincike ne na da minti uku ne amma saboda canjin abinci da saurin balaga da kuma yawan shan maganin mata da mata suke yi a yanzu ya zama bayan wasannin motsa sha'awa to akwai buƙatar in ka hau sama kai mintuna bakwai kana kaiwa da komowa a cikin farjin matarka wani abin mamaki wata yarinyar tana fara amfani da maganin mata tun bata san wace ce ita ba za ka samu mahaifiyarta tana bata shi ta sha lafiyayyen namiji lafiyayyen namiji shine da ya ga wata alama wadda take da alaƙa da jima'i take zai je na yin son abin ya motsa masa shine wanda ya yi salon muryar mace zai ji yanayin jikinsa ya canza kai wani ko nono ko duwawun mace gani sai mazakutarsa ta rausaya lafiyayyen namiji kuma cikakken namiji shi ne ke iya kusantar mace sau uku a duk lokacin da jima'i ya kama kuma at least a kowane round kan yi minti bakwai zuwa sama duk bayan round ɗaya kuma baya haura minti biyu network ɗin shi zai dawo masa da ƙarfi akwai wanda ma wallahi ko da ya yi zuwan kai joystick ɗin baya kwantawa sai dai kawai ya ɗan saurara wa matar domin ta daidaita sahunta kuma shi ne namiji mai yawan zubar da mani da yawa idan ya yi zuwan kai haka zalika ko yaya ya yi wata hira ko ya kalli wani abu na sashin jikin mace nan da nan mazi zai so masa shi cikakken miji a yayin da yake jima'i mace za ta riƙa kukan daɗi ba tare da ta san tana yi ba yana kuma ya yin minti talatin a wajen wasannin motsa sha'awa ba tare da ya yi farin madara ba jan hankali ga maza ga waɗanda shekaru ya ja musu kuma suke auren ƙananan 'yan mata wallahi ku yi duk mai yiwuwa ku riƙa sauke musu nauyin saduwa a tsakaninku da su idan kuma kuka ƙi to wallahi ɗayan biyu ne ko ku cutar da su su kamu da cuta ko kuma wasu su ce muku su magana ta gaskiya mata suna ƙoƙari iyakar yinsu su faranta wa namiji a wajen jima'i kuma mace na iya kashe naira dubu hamsin ta samu maganin da namiji in ya kusance ta zai sami biyan buƙatarsa a kanta amma wallahi da mu, ba ma iya cire kuɗi mai magani domin abokan zamanmu su samu nutsuwa da mu a wajen jima'i shi yasa a gashi yanzu matan da suke neman maza da 'yan maɗigo da masu amfani da dildo da kuma masu istima'i an fi samun su a matan aure kai malam neman magani ya halatta ko kotu kaje alkali na baka har shekara don ka nemi magani amma ba ma yi kai malam ka tashi ka gyara in kuma ka kasa gyaran da za ka iya ci wallahi wani zai ci maka Kada ku manta kuna tare da shafin matan zamani na ɗaya a duniyar YouTube. Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa da zarar mun ɗora sabon shiri a sanar da ku a kan lokaci.